Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da Murtala Faruk sanyin na Wasu tabbatattun bayanan tattalin arziki da aka fitar a wannan makon sun yi muwafakar nuna cewa tattalin arzikin Amurka yana bunƙasa sosai tare da yin ƙarfi fiye da yadda ake tsammani da karancin aikin yi hauhawar albashi da faduwar hauhawar farashin kayayyaki a ranar alhamis an fitar da alkaluman yawan kudaden shiga na cikin gida na shekara-shekara na amurka wanda ke nuna cewa tattalin arzikin kasar ya karu da kashi uku da digo ɗaya cikin ɗari a duk shekara hakan ya biyo bayan ƙididdigar ma'aikatar ciniki da kasuwanci da aka fitar a jiya juma'a da ke nuna cewa adadin hauhawar farashin kayan masarufi a yanzu ya kasance mafi kankanta a cikin sama da shekaru biyu shugaban hukumar leƙen asirin sojan ukraine ya ce kif ba ta da sahihai ko cikakkun bayanai game da fasinjojin da ke cikin jirgin saman rasha da ya faɗo a ƙasar rasha ɗin wanda ake zargin yana dauke da fursunonin yaƙi 65 na ukraine da ya tashi zuwa ukraine din domin musaya da fursunonin yaƙi na rasha kirilo budanov shugaban hukumar leƙen asiri ta ma'aikatar tsaron ukraine ya bayyana hakan ne a jiya juma'a bayan kwamitin bincike na ƙasar rasha ya wallafa wani hoton bidiyo a yanar gizo na abin da ya bayyana a matsayin fursunonin yaƙin ukraine suna hawa jirgin wanda daga bisani ya yi hatsari a kudancin ƙasar bidiyon da ke shafin telegram na kwamitin ya nuna motoci suna tunkarar wani jirgin sama ne 76 a wani filin jirgin sama mai cike da dusar kankara ana ganin mutane na fitowa daga cikin motocin domin shiga jirgin bidiyon bai da sauti kuma yana tare ne da rubutun layi daya kacal na bayanin da ke nuna ma'aikatan ukraine da ke shiga cikin jirgin soji bai kuma nuna wani bagire ba gidan rediyon ukraine na nv ya rubuta sharhin cewa saboda rashin ingancin bidiyon yana da wuya a iya gane ainihin abin da ke faruwa a jiya juma'a gwamnatin shugaban amurka joe biden ta sanar da majalisar dokokin kasar aniyarta na ci gaba da sayar da jiragen yaƙi samfurin f-16 na dala biliyan 22 ga kasar turkiya tana mai ɗaukar wani babban mataki na kammala da cinikin da aka yi ta jinkirtawa da ke bayyana matsayin dangantaka da ankara ma'aikatar harkokin wajen amurka ta aiki da sanarwar ci gaba da sayar da jiragen samfurin lockheed martin f-16 guda 40 da kuma na'urorin zamani kusan 80 zuwa turkiya kwana guda bayan da ankara ta kammala amincewa da sweden a zaman mamban kungiyar nato matakin da aka alakanta kai tsaye da sayar da jiragen a lokaci guda kuma gwamnatin biden ta ci gaba da sayar da jiragen yaƙi samfurin lockheed f-35 guda ashirin. ga ɗaya abokiyar ƙawancin nato wato girka yarjejeniyar dala biliyan takwas da shida da washington ta ci gaba da yi yayin da take kokarin daidaito tsakanin membobin kawancen biyu da ke da tarihin rashin jituwa da juna tun a watan oktoban shekara ta 2021 ne turkiya ta fara neman jiragen amma jinkirin da ankara ta na amincewa da kudirin sweden na shiga kungiyar kawancen nato ya kawo babban cikas ga samun amincewar majalisar dokoki na sayar da jiragen. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc wata kotu ta umarci tsohon shugaban amurka donald trump da ya biya diyar kudi dala miliyan 83 da dubu uku ga marubuciya e jean carroll saboda kalaman batanci da ya yi a kanta lokacin yana shugaban ƙasa. Carol ta gurfanar da Trump a gaban kotu a shekara ta 2019 saboda badanci kan da'awarta na cewa ya ci zarafinta a cikin ɗakin sauya tufafi na wani kantin sayar da kayayyaki a cikin shekarun 1990. Ta nemi diyar akalla dala miliyan goma daga wurin Trump tana mai cewa ya ɓata mata suna a matsayinta na 'yar jarida. Kotun mai alkalai tara da suka kunshi maza bakwai da mata biyu ta yanke hukuncin ne jiya Juma'a a birnin New York. masu fashin baki na cewa akwai yiwuwar sabon daftarin dokokin da tarayyar turai ta sanar a wannan makon za su iya yin illa ga kayayyakin da china ke fitarwa idan aka amince da su da kuma ƙara yin tsamin dangantaka tsakanin beijing da brussels dokokin waɗanda aka bayyana a ranar laraba na da manufar kare tattalin arzikin ƙungiyar da kuma kiyaye fasaha mai muhimmanci daga fadawa hannun abokan hamayyar yankin siyasa. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.

lafiya kano malama Grace ya aka ji da karshen mako shi kuma wanda ya zo shi kuma da abin nan nashi nashi nashi riri daban eh, shi da mun sha sanyi har mura ta kama mu eh, makon da ya wuce ko kaga ranar da muka yi bikin nan ma bari mu amfara muka jaje gajiyan biki Allah sarki ta to ai biki ai gajiya maka ban gajiya ya an gama biki nace nace na sanyin na kenan aka zo aka zuba wata sutura sai ka ce kai ne shugaban kasa dubu ɗaya da da ɗari biyar eh? Na san gida ya kace wani eh, shugaban karamar hukuma. Eh, Malama Grace kin sa an ce lokacin abu a yi shi ana bikin Hausa to ke ku ga ai dole mu kware a da ka babban riga da ai. Ai ina ma baba baba shi ai baba da ka gara na shi da baba yana nan <laughs> da ya fito za ka gaishe ka ba wani magajin gari new york <laughs> <laughs> an yi buki na sanyin na an yi buki aiko muna kuma ƙara godiya ma ga dai sakonnin na fa ba za mu iya ci gaba da dole ne mu ce mun yi iyaka saboda aka ce ba wani abin da za mu ban da karanta ko kuma sa sakonnin mutane na fata alheri. gaskiya kan gaskiya kuma mun yi godiya kwarai da gaske mutane sun kulawa da waɗanda suka samu shiga da waɗanda suka aiko har yau din na akwai waɗanda suka yi ta aika wakilan mu to idan kun ji ba a sa ba ba wakilan mu bane ba su aiko ba sai dai lokaci yayi da za mu ce mun gode muna ƙara godewa eh Eh, saboda kamar yadda muka ce komai kirkin ka ba za ka iya mu kowa ba amma kasuwa da gaisuwa ba haka yake eh, mun gani kuma muna godiya kwarai da gaske kuma muna fatan Allah ya ba mu karfi ikon ci gaba da ya muku aiki da kuma gamsar da ku da kuma biyan bukatun ku masu sauraron mu Wato na san yana Allah nuna mana shekaru 45 so 45 so 45 kenan na san yana. Oh, <laughs> malama ga to. <laughs> Daje ana kuma barka to bari mu faro daga unguwarku. Eh to haka ne gaskiya a malama Grace muna taya murna a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma musamman fili a bari ya huce zuwa ga wato hukumar gudanarwa ta jami'ar ɗauko diyo ta Sokoto da kuma musamman wato tsohon kwamishinan watsa labarai na jihar Sokoto kuma tsohon babban darakta DG kenan na hukumar kafafen yada labarai ta Najeriya wadda aka fi sani da NBC a Dr. Nasir Dalla da Bako Kogunan Sokoto wanda da shi da wato tsohon shugaban ita wannan jami'a din Profesa Rifko Arabu Shehu suka jagoranci kafa gidan rediyo ah, na wannan wato jami'a domin koyar da ɗaliban masu ah, koyon aikin jarida da sha'anin watsa labarai wanda aka fi sani da Odus Campus Radio. Ah, muna ta yasa murna wani dai ya sami tashi kuma an so ne aka so ma don haka muna ta yasa murna kuma muna fatan Allah ya sa ya amfani al'ummar da aka yi shi domin su. mun samu abokan tafiya kenan ko na sanyin nan. A ah, kwarai da gaske mun samu abokan tafiya tun da kin san dama jami'ar Usman Tambodo ai tana ɗaya daga cikin masu taimakawa sashen Hausa musamman abubuwan da suka shafi a ah, amtoshin tambayoyin ku ne da duk wasu mm. abubuwa da muke abin nan a ah, kwarai jami'ar Tambodo kuma kin san tana daga cikin jami'o'in da suka taimaka suka yi haɗin gwiwa da sashen hausa na muryar amurka wurin kawo ma masu sauraren mu muhawara tsakanin 'yan takarar gwamna a zaɓen nan da ya gabata idan za ka tunawa. haka haka to muna musu fata alheri su ma muna musu addu'a su ga 45 su 45 su 45 eh kwarai da gaske to alhamdulillah to kuma kamar yadda kice ana dace za mu yi gaisuwar ta'aziyya ga da mu da magaramta jamhuriyar Nijar wato Tamar Abari bisa ga rasuwar gwaggon su Hajiya Ayyu mahaifiyar Alhaji Yahaya Manbur. an ah, ita dai wannan boye Allah kamar da muka sani ta rasu ne kwanaki uku da suka gabata kuma yau asabar din malama Grace yau ne za a yi addu'ar uku saboda haka muna ah, gaisuwar ta'aziyya ga Tamar Abari da kuma musamman shi iyali dangi duka da eh, da dan marigayar Alhaji Haya Manbur da kuma dukkan iyalai da yan uwa ah, da fatan Allah ya bata hutawa lafiya kuma Allah ya sa makomarta a aljannace kuma Allah ya ba da hakurin wannan rashi da aka yi. To amin sun ma'amin Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka. To a gurguje na san yin bari mu sada zumunci mu mika gaisuwa fata alheri ta a bari ya huce zuwa ga masu sauraron a yau da kullum za mu fara da wannan sako da ya fito daga hannun Liyamun Abubakar mafara Garangi wanda yake so a mika mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga kanin shi Iliya da ƙanwarsa Halimatu sai 'ya'yan shi Muhammadu Barga da ɗan Jimma Goje matarsa Aisha mahaifiyarsa ita ma sunanta Aisha to Allah ya sa eh, Aisha da Aisha ne ya ce da aka fi sani da 'yar buga ko yar buga ce ko na sanyi na yar buga sai kuma mijinta baba dan hajiya da duk jama'a mafara To ma da ba Grace a haka kuma kamar yadda muka sani a mun sami sakonni da dama daga masu sauraron mu a wannan makon da dama daga cikinsu kuma mun samu mun isar da su. saboda haka muna godiya kwarai ga waɗanda suka aiko mana waɗannan sakonnin kan ra'ayoyinsu kan rahotannin da muke wato watsawa. daga cikin bayanai dokala labuwa jihar difa da malam ango malamin makaranta ya wuri da malam umaru kamba ya wuri da sama'ila aganas malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar haka ma muna godiya kwarai da kuma gaisuwa zuwa ga mahmud salihu kauran namo da a jihar zamfara da bugu mai goro gashuwa da lami da habiba matan muhammad ahmad usman tungan makeri sai kuma Hauwa da rashida matan umaru sani dodo zara sai kuma muhammadu bayis unguwar lemu sabon layi da isa gurgu mai magani sabon layi sai Muhammad Ahmad Usman Tunga Makeri da Umar Sani Dodo Zara Kusharki. Allah ya na faɗa daidai sai kuma Alhaji hmm. muhtar mai shago da wakin basa sai Haruna Muhammad Katsina da Hattabi mai kwamfuta mai yamma a jihar Kebbi da Adamu A Hamza Daura da Comrade Ilyasu Yakubu Digawa sai Sima Datai da Isa Jikan mai saje toro da Zaki Sodange Zomawa da Baffa Haruna Bajo gagarkuwan kungiyar muryar talaka. da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya kuma za su ci gaba da turo mana ra'ayoyinsu dangane da abubuwan da ke wakana da kuma rahotannin da muke watsawa. Da ta muke mun yi sallama da honorable ashe. A ah, honorable ai. Ashe mu. Ai. Ba mu kwance duka ba. Ba mu kwance duka ba ai akwai sauran labarin kare su da wato kin san jihar Zamfara na ɗaya daga cikin ko kuma tana fuskantar ah, matsalan ah, kalubalen tsaro sosai da sosai. Haka haka. To ai ya dawo daga Abuja ne ya yi hanyar nan tasu ta Zamfara. dai masu abin nan mutanen nan suka suka sallama masa to amma shi kan ya fita shi kan ya fita na ce to ko ko ko dan su ma sun ji tsoron shi ne ya sha da ya sha a'a shi ne abin da wato kin san a komai da ranar shi malama gari to abin da kika ga Allah ya yi to Allah shi ya san hikimar da ya sa ya yi haka ko halittar da kaga Allah ya yi Allah ya san ya wannan dalilin da ya tsaye. so irin yadda yake din ne suka ganshi da suka ganshi to nan ne fa abin ya razana su sai gashi ba su kiran shi baba malama grace bari dai mu saurari labarin da tukunna <laughs> na honorable bashir maru wanda aka fi sani da asa hikima ibrahim dosar barka da zuwa barka da honorable zan ba ku labari zan ba ku wani labari wanda ya faru da ni da barayi wato dan washi wanda na dawo daga abuja na yi doya ga bashi suka tare ka kware ko amma dai ba su da tausi ha <laughs> ah, to ina son ka sani ai ba su sani ai ba su sani ba ai ba su sani ba wanga kuma na buro abuja karfe shidda mm. na marice mm. mun abuja ka diwa tun daga abuja har muka kawo gusau wai ba mu tashi ganin haduwa da barayi ba yan washi sai muka kawo nan daidai fca wannan makarantar ga fgc in ka wuto dafa ba ga makaranta na mata hmm, ba da abuja kace kuke ba daga abuja marzan hmm. kwana direct marzan wucewa eh. marzan wucewa hmm. daga ni sai dare ba muna kawowa cikin dare karfe goma sha biyu na dare da dan wani abu ah, to mun kawo sai na hango mutane sun kunna wuta gayan titi kowannan sai na da kaki yan sanda to duk suna da kayan sanda mm. nan sai na ce ma yaro kunna hitila da mota mm. sai ya kunna hitila da ya kunna hitila muna kawowa sai na ji ana sai na ji ɗayan suna kashe mota kashe mota kashe mota sai na ce at cikin zuciya sai na ce at waɗanda ba 'yan sanda ba ne kenan ba ma'aikata ba ne mm. sai dai sun ka buɗe ma yaron nan mota direban mm. sai guda mika hannu ne sai cikula ta sai ya kai shi ya mm. ya kashe kamar can mm. gindan wata ice dan mu a fes mota da an ka fara kariya mu annan harko sai aka ce ya kwanta an ka sawa wani wani ya tsare shi ni kuma sai suka kewayo wuri na gehe na ina zannin nan gehe na sai aka ce mani in kawo kuɗi sai suka ce wani kai ba mu kuɗi sai na ci ah, ba kuɗi ba mu kuɗi muka ce na ci ah, ba ni da kuɗi ka ba mu kuɗi muka ce na ci ah. to ke to ku bari to bari ya to sun dan ja ba eh. na na rika abin gangan na tura gambu haka a zuƙa ta haka ah, to sai suka ga ato ah, wanda a can gida can ma zanne bai mata bai ma yunkuru ba eh. mun san in ka miko ka dole fesili za ta kawo kasa to sai ka san ka ma ba ta kawo kasa ba kuma ga ka can gani jan ne na gani can ne na sai kalmar shahada sai dan guda sai wanda aka ce masajan sai inna lillahi wa inna ilaihi raji eh. to Allah baba baba ya hankuri don Allah kuma mota sai ce a ah, ah, ko ta bari ta bari ba ka don Allah ka baba sun turan gambu ni ne dubu sun turi don Allah ka yi hankuri ko ma cikin mota don Allah ka yi hankuri ya koma cikin mota eh. na koma cikin mota na zanna ta to direba sai aka ce mu direba sai ce ina ina yaro na sai aka ce ina a takka da shi aka takka da shi aka zo aka bude mai gambo aka aka aka sa shi eh. ya shiga an karu himma. an ka ce mu ta a direba buga mota Allah shi kai mu lahiya bisa an san mai waya ni ba sani ba eh, to sai bayan mai yi nisa sai muka mana sai ya ce mai yaro ina wayarka hmm. sai ya ce tana hannun su wallahi sai ni ce ya kwana wato kana da jaki eh sai ni ce ya kwana dana ne sai ce kawo da Allah arba da su ni sai ce kai kwana ne ce ba ni ne ce kai wani wanka yi kwana sai na asuwa kai wallahi eh. sai muka yi kwana da goyi kwanan mu sun dauka wasu baki ne eh. sai an kai an kai haka ana ana ana ana haka da Hitler hmm. da tsayawan mu sai ce sai ni ce sajan sai jin murya sai ci na'am dama sajan aka ce mai eh. yana tahowa sai sai ci labai ni an kai kuma ni an kai kuma sai ce waya yaron ga da kun da an da wani yaron ku sai kira ya ce wa an san ina waya ina waya yaron ga eh. sai ɗawan sa ya zo har ya ce mata layi an cire datar ki ba shi waya wacce ka san baya sai mare eh, malam ya hankuri don Allah eh. don Allah ka yi hankuri don Allah ka yi hankuri don Allah eh. kuma muna muna neman muna neman bukata gare ka ta hmm. addu'a don Allah kai mana addu'a don Allah kai mana addu'a Allah ya shi mu <laughs> to da gudi aka je da an shi waya shikenan mun ga mun ka wuce mun ga ta yamma to hmm. duniya labari a likita. Ba mu labari mu sha na gaskiya Akwai karfin hali kuwa. Kai, da kamar da kace wai komi ma da ranar shi. A komi da ranar shi malama Firjil, kin ga wannan halittar da Allah ya yanzu Allah ya da ta shi ta hanyar wannan da ya suka libe shi kuma Allah ya sa wani abu na daban suka kane shi ta ta abinsa. To da da da da ma honorable ya kyauta da sai ce to daga yau in na sake ganin wani ku akan hanyar nan. Abin da ya faru da ku. To <laughs> abin da ya faru da shi. Daga Ai da alama sun tsoro da tunda mafaki ya ce ya ce ba Allah da Allah ta yamu da addu'a Allah shi raba mu da wannan wannan hanya ba ba. Ga alama sun fara tsoron da. a cikin ajiya suke a baka. Allah ya gaskiya kan da girtu. ubangiji Allah ya mana sauki ya kara kare mu malama Grace bari mu yi godiya bari mu yi godiya ga shi honorable da kuma musamman Ibrahim Dosara wanda ya tattauna mu da haka cikin wannan shirin da mu na godiya kwarai da gaske kuma kuma wani lokaci in Allah ya so sai kuma mun ji daga wata hira ta waɗansu ma'abotan wannan shirin eh, kana da labari mai ban dariya kai ma kana iya shigowa shirin sabili da haka yanzu na ga malama Hamidu na ɗaga mana hannu na sanyi na tilas mu da burki ne yanzu a madadin. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Gaskiya ne sarki da dutse. yan uwa ya so ya'yanka Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.